yan uwa kafin mu shiga cikin bidiyon mu ina roƙon da ku zo mu taimaka mu shiga cikin channel din nan mai suna Umar OO Bija OO Baja kai ku zo mu danna masa subscribing sannan mu danna maka ƙararrawar sanarwa kamar yadda kuke gani ku zo mu danna masa wannan alamar subscribing sannan mu danna alamar kararrawa mu danna masa all domin mu ƙara masa ƙarfin gwiwa a cikin wannan channel ta Umar uu Baja za ku samu bidiyoyi masu matuƙar amfani wanda za su ƙarar da ku ilimi da dama. Don haka ku zo mu danna masa subscribe, mu latsa masa ƙararrawar sanarwa. So mun gode sosai, mu ci gaba da bidiyon.